yi bayani akan abin da yake da alaƙa da ashura da tasu'a saboda kusan lokaci ya riga ya karato gare shi akwai hadisi wanda ya zo daga bukhari da muslim hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu an cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo madina kenan lokacin da ya hijira ya samu yahudawa suna yin azumi na ranar ashura da ya ga suna azumi ranar ashura sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye su ma hazal yawmul ta tasumun menene wannan yini da kuke yin azumi a gare shi me yasa kuke yin azumi sai suka ce haza yawmun azim wannan wani yini ne mai girma wanda Allah ta'ala ya ceci ainihin annabi Musa da mutanensa kuma ya nutsar da ainihin fir'auna da mutanensa saboda haka shine dalilin da ya sanya muke azumi saboda ainihin godiya ga Allah subhanahu wata'ala to sai aka ce mahu Musa shukran sai annabi Musa sai azumin wannan rana saboda godiya ga Allah subhanahu wata'ala a lokacin nan sai Yahudawa suka ce ma annabi to mu ma muna yin wannan azumi kamar yadda annabi Musa alaihi salam yake yi sai annabi ke cewa to fa a ahqqu wa aula bi Musa minkum mu muka fi cancanta muka fi dacewa da annabi Musa fiye da ku shi ma a lokacin nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yayi azumin ashura kuma yayi umarni da ayi wannan azumi na ashura kaga wannan ya nuna mana dalilin da ya sanya aka fara yin ashura a madina sannan kuma akwai wani hadisi hadisin aisha ummul mu'minin radiyallahu anha take cewa ya kasance ranar ashura wato ƙuraishawa suna yin azumi a cikin jahiliya ƙuraishawa suna yin azumi ranar ashura a cikin jahiliya kuma ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yin wannan azumi a cikin jahiliya shi ma kafin ya zama annabi to a lokacin da ya zo madina sai shi ma manzo Allah ya ci gaba da yin azumin ashura kuma ya umarci sahabbai da su yi wannan azumi a lokacin da aka fallanta ramadan sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya daina yin ashura sai annabi ya ce faman sha'a samahu wa man sha'a tarakahu duk wanda ya so ya azumci wannan wata wannan rana na ashura wanda ya so kuma ya bashi akai to kaga wannan hadisi ya zo da manganu guda biyu maganan farko yahudawa annabi ya zo ya tarar yahudawa suna yi da aka tambaye su sai suka ce saboda annabi musa ya yi saboda godiya ga allah da ya cece su daga sharrin fir'auna kuma da kuma ya halakar da fir'auna din to sai annabi ya ce mu muka fi dacewa da Musa fiye da ku sai annabi ya yi sannan kuma wannan kuma gashi na biyu manzan Allah tun a jahiliya manzan Allah wato ya ga ainihin Qurayshawa suna yi shi ma sai yayi to shin a hadisin nan akwai karo ko babu karo ga zahiri wani zai ce akwai karo to zance na gaskiya babu karo abin da yake faruwa shine wato Qurayshawa su ma suna yin azumin Ashura ne saboda koyi da addinin Annabi Ibrahim alayhi salam kada ku manta su ƙureshawa asalin addininsu ba wai bautan gunki ba ne bautan gunki daga baya ne ya zo asalin ƙureshawa musulmi ne su to saboda haka sun yi koyi ne da annabi ibrahim alayhi salam da annabi isma'il saboda haka tun zamanin annabi ibrahim shi ma yana yin wannan azumi kenan sannan su kuma yahudawa sun yi koyi da annabi musa alayhi salam shi ma wanda ya yi shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi koyi da annabi musa alayhi salam kuma dama allah ta'ala wato ya ce dama a yi koyi da annabawa ula'ikan lazina hadalla fabi hudahu muktadi saka Allah ya ba annabi dama ya koyi da su ainihin yahudawa akan wannan to kaga wato asalin shi azumin ashura wajibi ne a farkon al'amari bayan hijira da annabi ya yi zuwa madina gazance wanda yake mafi inganci a maganar malamai saboda wato yin azumin ashura ya tabbata a cikin hadisin Salma bin Akwa radiyallahu an cewa wato manzon Allah ya umarci wani mutum daga kabilan Asnam cewa wato ka je ka sanar cikin mutane cewa lalle duk mutumin da ya ci abinci to ya dage ya yi azumi sauran kwanakinsa wanda ko bai ci bai ci abinci ba to ya ci gaba da azumi domin wannan yini yinin ashura ne sai annabi ya ce a ci gaba da yin azumi domin yini yini ne na ashura to a lokacin da aka fallanta azumin ramadan a cikin shekara na biyu da hijira sai aka shafe wajabcin azumin ashura sai azumin ashura ya zama to mustahabbi ina ba ta allura to saboda haka shi azumin ashura yana da falala kamar yadda ainihin hadisi ya tabbata hadisin muslim hadisin abi qatada al-ansari radiyallahu an cewa manzo sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da azumin ranar arfa annabi ke cewa yukaffiru sana almadiya wal baqiya yana kankare shekaran da ya wuce da kuma wanda ya ragu kuma an tambaye shi game da azumin ashura sai annabi ke cewa yukaffiru sana almadiya yana kankare shekaran da ya riga ya wuce ka ka duba da azumin arfa da azumin ashura wanda ya fi kenan kaga zahiri azumin arfa ya fi saboda shi azumin arfa yana kankare shekaran da shekara wato shekaran da ya wuce da wanda ya ragu shi kuma azumin ashura yana kankare shekaran da ya riga ya wuce to kaga da wannan kenan yana nuna mana cewa dai kenan a taƙaice dai wato azumin ashura yana da gayan muhimmanci to a menene hikiman da yasa ake azumin ashura manzo Allah ya riga ya gaya mana ana azumin ashura don godiya ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda annabi Musa ya gode ma Allah da ya cece su daga sharrin ainihin wato fir'auna sa'annan kuma Allah subhanahu Ta'ala ya yi musu ni'ima mai girma na ainihin kwatansu daga makiyin Allah to sannan shi wannan azumi kamar yadda muka faɗa wato mustahabbi ne to sannan bayan azumin ashura akwai abin da kira tasu'a shi ne na tara ga wata shi kuma azumin tara ga wata manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi nufin ya yi azumin tara ga wata manzo Allah ya riga ya alkawari ya gaya masa habbai cewa idan Allah ya rayar da ni shekara mai zuwa insha Allah zan yi azumin tasu'a saboda manzo Allah ya lura wato yahudawa suna yin azumin ashura to sai annabi yana so ya saba ma yahudawa to shine annabi ya so ya ringa yin azumin tara da goma ga wata sai Allah ta'ala sai ya ɗauki ransa bai samu daman yin azumin tasu'a ba an gano wannan ko to sai malamai suka ce da tasu'a din da ashura din gaba ɗaya sunna ne tunda manzon Allah ya ce la in ishtu ila qabil la na tafi'a. da zan rayu zuwa ga shekara mai zuwa da nayi azumin tasu'a to da wannan sai malamai suna ganin cewa akwai masu ganin cewa makaruhi ne kawai mutum ya takaita goma ga wata kawai da azumi ana so idan mutum na so ya samu wannan mustahabi ya haɗa tara ga wata da goma ga wata gaba ɗaya idan ya yi goma ga wata sai bar tara ga wata suna ganin makaruhi ne amma abin da ya fi rinjaye wajen malamai ba makaruhi ba ne in mutum ya gada ma zai iya yin goma ga watan kawai amma ya fi lada kuma ya fi tabbata ga sunna mutum ya yi kawai wato mutum ya yi shi guda biyu sannan wasu malamai suka ce wato ashura da tasu'a suna da matakai guda uku na farko mutum ya yi yawmun hu wa yawmin ba'adahu mutum ya yi azumi kwana ɗaya kafin ashura sannan kwana ɗaya bayan ashura kenan zai yi tara ga wata goma ga wata da gome sha ɗaya ga wata an ce wannan ya fi lada an samu wannan asari daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ya bada wannan fatawa sannan na biyu a yi tara ga wata sannan goma ga wata kamar yadda muka gani an gano wannan ko to kaga wannan an yi shi ne don a saba ma yahudawa su yahudawa goma ga wata kawai suke yi to mu musulmi sai mu yi tara ga wata goma ga wata to wannan shine mataki na biyu mataki na uku shine wanda za a yi shi goma ga wata din to shi ma na goma ga watan ya halarta amma an fi so ne a saba ma yahudawan a yi shi tara ga wata goma ga wata kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga wannan shine abin da ya tabbata a cikin sunna yin azumi ta su'a da ashura ga baki ɗaya, to amma kuma akwai wasu bidiyo'i da suka kunno kai dangane da wannan tasu'a da ashura akwai bid'a na yan nawasif akwai bidi'a na rawafid idan mun ce bid'a na nawasif shine bidi'a na masu kin ainihin mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ahlul bait Bidi'a kuma na rawafid shine bid'a na yan shi'a to wayannan bangarori guda biyu sun kirkiro bidi'a idan muka ɗauki 'yan nawasi masu ƙin mutanen gidan annabi sallam su ɗin nan wato lokacin da aka kashe ainihin jikan manzo husaini radiyallahu an a lokacin da ya yi shahada to su wa'annan 'yan nawasi ɗin daga cikin mutanen sham sun yi ta farin ciki cewa alhamdulillah jikan manzo ya mutu a lokacin nan sai suna ta murna suna murna suna ta dafa abinci suna yalwata ma iyali kuma suna yin sababbin ɗinki domin farin ciki an kashe jikan manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka mayar da wannan yini ya zama to kamar idi misali an gane wannan ko to kaga wannan abin da suka aikata sun aikata suna farin ciki da mutuwan jikan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zama to suna yalwata wa iyali suna cika ciki ana aka samu sunna na cika ciki sa'annan su kuma 'yan shi'a da suka ga cewa wa'ancan suna farin ciki na ainihin kashe jikan manzo su kuma sai suka zo suna yin bakin ciki sai suka sanya ainihin bakin kaya sai a sanya bakin hula bakin takalmi bakin komai suke sanyawa an gane wannan ko don su nuna bakin ciki da damuwa to za ga kuma a wannan wannan ranar za ga suna ta amfani da wuka suna fasa jikinsu jini na zuba ko suna dukan jikinsu da wani abu to duk bangarorin guda biyu sun kauce wa sunna da bangaren masu wannan farin ciki makiya mutanen gidan manzo ne da kuma ainihin masu farin ciki su kuma wayannan sun kauce wa sunna sun kirkiro abin da bai da asali gabaki ɗayansu babu wanda ya dace da sunnan manzo sallallahu alaihi sallam dalilin da yasa aka ce bai da asali ai manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin ashura me yake yi ba azumi yake ba to menene sunna a gare mu a matsayin mu na ahlus sunna shine mulzinci wannan azumi to tambaya nan wajen kashe jikan manzo zai iya canza wannan azumin kaga da can muna azumi sai a kashe jikan manzo sai ji tunda an kashe jikan manzo yanzu bari mu daina yin azumin sai mu koma bakin ciki mun yi daidai kamar a ce yanzu yau ranar idi to sai a kashe wani babban mutum to tunda an kashe babban mutum bari mu aje idin sai yanzu sai a juyar da idi sai koma bakin ciki duk da shekara ya zagayo shekaran idi ranar idi ya zama ranar bakin ciki to wannan yana daga cikin kuskuren da yan shi'a suka yi duk sanda ainihin ashura ya zagayo za su sa bakin kaya su yi kaza kuma azumi wanda manzon Allah ya ce ayi ba sa yi kuma wannan maganan azumi ya tabbata a cikin littafan ahlus sunna da littafan shi'a gabaki daya in ka duba cikin usulul kafi yana nan cikin littafan shi'a da kuma malla ya hazur hulfaqi da wasu daga cikin littafan shi'a duk akwai hadisai kuma hadisan sun inganta daga imamansu wanda suke nuni akan azumi kenan almuhim yan shi'a sun yi kuskure mai girma na wannan bakin cikin da suke da sa ainihin kaza wanda wannan bakin ciki yana hana su yin azumi sannan su kuma yan nawasi su kuma da suke farin ciki na an kashe jikan manzo sallallahu alaihi wasallam har suna yin girki suna cika ciki sun yi kuskure kuma sun yi laifi mai girman gaske har ya zamanto sun kirkiro hadisi suka jingina wa manzo sallallahu alaihi wasallam man wasa ala ala iyalihi ko ala ahlihi yawma ashura wa sa'allahu alaihi fi baqiyati yawmihi duk mutumin da ya yalwata ma iyalansa ranan ashura to Allah zai yalwata masa sauran kwanakinsa ko baqiyati sanatihi auka makala to wannan hadisi ƙarya ka jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya bane an gane wannan ko saka masu bakin ciki masu farin ciki sun yi kuskure a wannan lokacin an gane ba ahlus sunna bane duk wanda yana farin ciki a wannan rana yana cika ciki ba ahlus sunna bane sannan masu bakin cikin nan E tabbas in an kashe jikan manzo in kana da imani dole ne yi bakin ciki an gane ko amma mayar da shi shekara na bakin ciki duk sanda lokaci ya kewayo a yi ta bakin cikin nan shine bid'a amma duk sanda mutum ya tuna dole ne yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda musiba ne allazina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na batan gane babu laifi dan ka tuna da wannan kisa da aka yi wa jikan manzo na wuladanci kai bakin ciki amma mayar da shi ya ringa maimaita kansa to wannan ba shi da asali ina ba ta gano wannan to saka wannan kuskure ne to amma yaya hukuncin mutanen da suke yin cika ciki a zamaninmu na yanzu suna yin cika ciki amma ba san asalin shi ba ba san cewa asalin shi masu yin wannan cika ciki sun kirkiro shi saboda farin cikin kashe jikan manzo sallallahu alaihi wasallam bane ba sani ba an gano wannan ko to yanzu irin wayannan za mu jingina su zuwa ga 'yan nawasi mu ce duk mutumin da yake cika ciki yana farin cikin ainihin kashe jika manzo ne a'a ba za mu jingina su ba saboda jahilai ne wasu daga cikinsu sun jahilci wannan al'amari an gane ko tunda sun jahilci wannan al'amari gayan abin da za mu yi mu wayar da su mu nuna musu kuskure ne wannan abun. sannan hadisan da aka kirkiro ba su da iyaka wato hadisan da aka kirkiro afuwan ba su da asali saka baya halatta a ringa yin wannan idan aka wayar da su aka tsaye musu da hujja aka kusa musu da shubha ya zamanto sun ci gaba da yin wannan cika ciki din bayan dalili ya bayyana gare su a nan sai mu ce sun fada cikin kuskure mai girma kuma suna goyon bayan yan nawasif kenan ina ba ta gane wannan saboda haka a takaice abin da ya kamata a yi a wannan lokaci shine yin azumi kuma an yi azumi irin abincin da aka saba ci an yi azumi haka za a yi ba wai za a zo a yi girki kamar ana idi bane misali a zo a ɗinka sabon tufafi a zo a rambaɗa kwalli da abin da ya kama da wannan duk wannan gaba ɗaya bid'a ne sannan na ƙara maimaitawa sanya wannan baƙin kaya ɗin bid'a ne wanda ba shi da asali a musulunci wanda 'yan shi'a suka ƙirƙiro shi baya halarta kai koyi da su akan wannan al'amari nasu kuma tambayar da zamu mai 'yan shi'a wai shin Husaini ne kaɗai aka mai kisan wulaƙanci Husaini ne kaɗai ya mutu umar ɗan kaddab shi ma ai kashe shi aka yi ko sa'annan ga kuma ainihin shi ma husaini radiyallahu an shi ma shi ma Hassan kai shi ma hasan radiyallahu anhu ai guba aka sa masa aka kashe shi ga ali bin abi talib shi ma ai kashe shi aka yi to ya kamata irin wa'annan su ma a ware lokaci kenan a cikin shekara kullum duk sanda shekara ya zagayo ai bakin ciki kenan duk sanda aka kashe wani babban mutum sai mu ware wani lokaci mai ta wannan bakin ciki kaga wannan gaba ɗaya ba da asali to annabawan da aka kashe ba an kashe annabawa da yawa to annabawan da aka kashe to irin wayannan annabawan ya kamata mu bincike lokacin da aka kashe su ai ta bakin ciki kenan to duk irin wannan yin biki da yin bakin cikin kashe wani ya zama to bikin nan yana maimaituwa ba a taba samun shi a cikin tarihin musulunci ba saka yan shi'a suka kirkiro shi kuma baya rubuce hatta a cikin littafansu imamansu ba su goyi bayan wannan al'amari ba saboda ta a cikin shi an ci ma bid'a ne wannan Allahu a'lam to insha Allah ina ganin wannan bayani ya dan wadatar sai dai ban sani ba ko akwai wasu ƴan tambayoyi wanda za ku iya yi a gurguje na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yakan iya yi rana da ya Hmm. a wannan hadisin jingina shi zuwa ga annabi amma mawqufi ne ga ibn abbas hadisin ya inganta daga ibn abbas amma bai inganta cewa manzo Allah ne ya faɗa ba eh amma ga mun ambaci wani baka nan da gila ho baka nan insha Allah mun gama wannan abu insha Allah na'am ba wani tambaya dan yawa gari idan mutum ya waye gari ya ci abinci bai san cewa ranar tasu'a ba ne da rana tsaka sai aka ce mai ayyau ranar tasu'a hadisi ya inganta a zamanin annabi an yi haka kuma annabi ya ce wanda ya riga ya ci abinci sai daga baya sai ya san cewa ashura ne kawai ya ci gaba da azumin azumin yayi an gane an ce idan har mutum ya zamanto ya ci abinci da rana wato sai ya tuna kafin zawali zai iya ci gaba da yin azumin ba komai amma da zarar an riga an yi zawali to lokaci ya riga ya nisa wannan azumin ba zai yi ba eh wanda ya ɗauki azumi yana tunanin ashura ne sai ya bayyana ba ashura ba ne sai mai sai ci gaba da azumin nafila kawai wannan azumi ko ba kira shi ashura eh ai ashura nafila ne nafila ne sai dai kawai nafila ne mai suna ashura shine kawai a ba shi da laifi don mutum ya ɗauki azumin nafila sai ya karya babu laifi saboda hadisi ya tabbata cikin sahih muslim ai manzo sallallahu alaihi ya dauki azumi daga baya aka ce ya rasulullah ga abinci an kawo mana annabi ya karya azumin ya ci abinci malamai suka yi istinbadi cewa idan mutum ya dauki azumin nafila sai daga baya sai ya karya babu laifi gare shi insha Allah wa alaikum salam idan mutum ya yi niyan zai azumi to ai ba magana nama lokaci ya wuce shi ta zo a tara ga wata ne kuma ashura goma ga wata idan tara ga wata ya wuce magana ya kare kuma eh insha Allah